ya zama wa Tajuddin kamar karatun kullum sai an maimaita mishi domin so take yi maganar ya samu guri ya zauna a cikin zuciyarsa. A littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba. Ai kuwa haka aka yi yaro ya fara girma da wasu irin murɗaɗɗun hali da shegen taurin kai wanda ko ita kanta uwar riƙon nashi biyayya baya yi mata magana sosai ita da su abbi sai su fara tana sai da ma suka fara tunanin ko dai baya magana ne domin har ya kai shekara hudu baya wa wani magana kuma lafiyarsa kalau daga waɗanda shekarun ne fa Ammin fa ta fara kokarin jawo shi a jikinta domin farar ɗaya ta ji son ɗan nata ya sake shiga zuciyarta lokacin tana da cikin jawa sai dai time ɗin is too late Hajiya Karima ta riga ta ci nasara akan komin domin ta juya mata juddin ɗin tunani ta hanyar makircinta ko da Ammi ma ta kira shi ko da Amme ta kira shi ko ta sa kira shi baya zuwa ko kusa da ita inda take hakan ya sa hankalin Ammin ya fara tashi da na sani ya fara ɗawainiya da zuciyarta Kusan tare suka sake haihuwa, Hajiya Huraira ta sake haihuwa, haihuwar namiji mai suna Sagar. Ammi kuma ta haifi santalelen ta mai kama da Tajuddin wato Jawan. Haka rayuwa ya ci gaba da tafiya bayan wasu shekaru Uncle Hamid dan karamin kanin su Abbi yayi aure ya aure kanwar Ammi wato Abida. Bayan an yi auren su ta samu ciki kusan sau uku amma suna zubewa sakamakon matsala da take da shi a mahaifarta. Daga ƙarshe dai ita ma a tare duk su hudun suka samu ciki abin burgewa kamar ma waɗanda suka haɗa bakin. yaran mata dukkaninsu suka haifa hajiya babba ta haifi ramisa ammi kuma ta haifi humaisha hajiya karima kuma ta haifi ikilas abida da suke kira da anti amarya kuma ta haifi kyakkyawan yarta aka sa mata suna asra amma sai dai ba a Najeriya ta haife ta ba saboda bayan auren su basu jima ba suka koma California da zama saboda aikin Uncle Hamid din. Hajiya Huraira ta haifi Zoya haka suka reni 'ya'yansu cike da so da ƙauna bayan shekara ɗaya Hajiya Huraira ta sake haihuwa ƴa mace mai suna Farsa. Wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin ahalin Bishara, sai nan gaba zan kawo muku sauran tarihin nasu, nan ne za ku ji laifi na biyu da aminta sake yi wa Tajuddin da ya sa har ya kullace ta, ya riƙe, duk da wancan akwai yarinta to wannan kan da ya faru akwai girmansa ko in ce yana tare da wayo domin ya fara girma ya san kanshi. Mubarak Bishara tsohon gwamnan jihar Borno yana da mata guda uku. Matar shi ta farko ita ce Hajiya Badiya tana da yara kamar haka Sakina ita ce babba sai Abbas sai Ahmad Ramisa. Sai matar shi ta biyu ita ce ta Hajiya Hamdiya tana da yaran ta hudu sune Samira sai Tajuddin sai kuma Jawan. sai 'yar autarta Umaisha sai matar shi ta uku ita ce Hajiya Karima yaranta sune Hafiz sai twin Sahil da Salim sai kuma Iklas. alƙali Ismail Bishara matar shi guda ɗaya ce ita ce Hajiya Huraira tana da yaranta hudu sune Sudais Sagar Zoya Farsa Dr. Abdulhamid Bishara matar shi ɗaya ta tilo ita ce Abida suna da yarinya sunanta Asra kar ku manta da hakan ku rike kamar yadda na faɗa dai da yawan comments ɗin da ake yi a cikin labarin shine zai bada dama ko da yaushe labarin ya ci gaba da zuwa ba tare da ya zauna ba Yau babu inda suka je ana hutun public holiday ba makaranta suna gida sai rashin jin daɗi da suka ishi mutane da shi ga barna kala-kala da iri-iri da suke suna wa Fatima da Kaltume suna suna gyarawa suna wannan suna wancan su kuma in sun lalata sai su Fatima da kaltuminsu su gyara Ammi Hajiya Babba da Anti Amarya kuma ba sa gida sun je gaishe da kanwar Hajiya Babba ta yi rashin lafiya kwanan ta biyu ma a asibiti shine suka je gaida ta ita Abbi kuma ya tafi mitin da ministan tsaro Abbu na kotu haka uncle Hamid ma ya tafi hospital daga Hajiya Karima wato ammu sunanta suke kiranta kenan sai Hajiya Huraira umma suke ce mata su kaɗai a gida sai yaran Abbas hayaniyar su ya dame su hakan yasa yayi musu magana amma sun ki su daina da ya gaji kawai da ya kwanta kan kujera ya zuba musu ido musamman ma Asar da Zoya da Umaisha farsa sun fi kowa kin ji Hafiz da Ahmad kan ma sun gagara ce musu komai. Shigowa falon yayi ya ga yadda suka hau kan kujeru suna ihu suna tsalle. Dalla kuma mutane shiru. Ya daka musu tsawa suna ganin shine kuwa duk suka zazzauna akan kujera suka yi maƙus kamar ma ba sa gidan duk sun shiga rigar mutunci don suna matukar tsoron tajuddin saboda ba shiga harkar su yake ballantana su samu fiskar raina shi. Hafiz ne yayi dariya yace ce ‘yan rainin hankali wato mu kuka raina da da ci gaba da muka yi muku magana ko nan ma shiru suka yi karasawa falon ya ya zauna ya ja hular rigan shi ya rufe fuskan shi sannan ya makale headphone a kunnen shi sai yanzu su abba suka je suka ji gidan ya dawo daidai da su Asara suka natsu su ma suka fara hirar makaranta domin Abbas da Ahmad Hafiz suna university duk abun da zai faru gware ya faru yau kawai dai a yi a wuce wajen a yau ba sai gobe ba yarinyar nan za ta bar gidan nan cewar hajiya karima da ke zaune akan lallausar chinese carpet mai laushin gaske a gadin suna zaune ita da hajiya huraira suna ta kulle su sun gama tsayar da mafita kan cewa yau za su sa a ɗauki asara komai sun tsara shi yadda ya kamata jira kawai suke a ɗaura abincin dare domin su aiwatar da abunsu su hajiya babba ba su suka dawo gida ba sai bayan magariba suna dawa suka samu an gama komai na abincin dare an jera akan dani ma'aikatan gidan duk an kai wa kowa abincinsa wanka suka yi suka fito dining duk sun hallara akan kujeran cin abinci an sawa kowa abincin shi abi ne ya kalli Fatima ya ce ina Huraira da Karima ta ba shi amsa da sun ci nasu kafin suka dawo gida kai yayi sannan kowa ya fara cin abinci babu abin da kake ji sai karan cokula kowa ya natsu ana cin abinci suna gama ci suka fara jin idanuwansu ya fara yi musu biji-biji alaman bacci haka suka yi sallama kowa ya wuce ɓangaren shi suna shiga ko minti biyu ba su ƙara ba wani irin nan nauyin bacci ya ɗauke su daga yara manya masu aiki kowa sai da yi wannan doguwar bacci da aka ce za su yi ammu da umma ne idanuwansu biyu fitowa suka yi sadab sadab suka fara binciken gidan don tabbatar da kowa yayi bacci ai kuwa kamar yadda boka mu mauzau ya faɗa musu hakan ce ta kasance komawa ciki suka yi suna dariyan mugunta ɗaukan waya umma ta yi ta kira namban wani mai suna black yana ɗagawa ta ce ku ƙaraso duk sun yi bacci ban ji me aka faɗa ba daga can ta ɗayan ɓangaren kawai dai na ga dai ta ajiye waya tana murmushi ta fa suka yi ta da ammu Karfe goma daidai na dare wata bakar mota ta shigo gidan wasu masu bakakin kayan fuskokin su duk a rufe da max suka fito suka shiga cikin mansion din da bindigogi a hannun su kai tsaye wajen umma da ammu suka nufa suka kai su faɗin anti amarya buɗe betirin ɗin suka yi uncle hamid da anti amarya suna kwance sun sa asara a tsakiyarsu dariya ummu da ammu suka yi kafin nan umma ta saka hannuwa ta ɗauko asara ta miƙa wa ɗaya daga cikin yan nafas ɗin da suka ɗauko ya karɓe ta yana kallon miƙa mishi wannan kwalban turaren nan ta yi suka fito daga faɗin zuwa downstairs hankalin su kwance bayanin yadda zai amfani da shi ta yi masa sannan ya sake ta sake faɗa musu da su tabbatar da sun kashe ta kar su yadda su batta da rai suka amsa da to suka saka ta a mota suka ja suka tafi da asar da ke baccin ta peacefully komawa ciki suka suka sa komawa ciki suka yi suna sauki ajiyan zuciya abinsu suka ji suka je suka kwanta kamar ba su ba su san ma komai ya faru ba Tafiya suka yi mai nisa sosai suka isa garin wani daji kafin suka faka motarsu. Ogansu ne fito da wata karamar wuka sai sheki yake ya sa ta daidai wuyan asara zai yanka ta da sauri ɗaya daga cikin yaran shi yake rike ya riƙe hannun shi. No, no boss, kar ka kashe ta yanzu fa. Samun wannan yarinya da muka yi fa shi ma wani ƙarin samun kuɗi ne a gurinmu. Duk zuba mishi idanuwa suka yi ogan ya ce kamar ya kenan. Ta ya za ta zama ƙarin samun kuɗinmu? Boss, kar mu kashe yarinyar nan, ga fa 4 million suka bamu akan me za za mu sace ta kuma mu kashe ta ka san Mark yana safaran yara maza zuwa Lagos a gidan karuwai kawai mu je mu sayar mishi da ita sai mu mishi bayani daga gidan da take saboda ya gudu da ita a daren yau domin in suka kai gobe a Maiduguri za a iya kama shi jinjina kai boss din yayi dan gaba ɗayan sun gamsu da maganar shi ya kalli asarak kafin nan ya mai da kallon shi akan yaron nashi yace ba wai na ta naka bane kashe ta fa suka ce mu yi karfa mu tona mata asiri fito da kwalban da umman ta bashi yayi yace ai in dai da wannan magana ya ƙare ya faɗa yana nuna musu kwalban dukkaninsu dariya suka yi suna jinjina basira irin nashi ya fito da hanki yayi ya dan diddiga wannan turaren a jiki sannan ya shaƙa wa asara abun wani irin miƙa ta yi da sai da mata sandare idanuwan ta suka fito waje bakin ta ya fara fitar da wani kumfa tsorata suka yi hankalin su ya tashi gani suke kamar ma guba ne suka bata tana ta ƙoƙarin mutuwa goge mata baki suka yi sannan suka tsura mata idanu a hankali a hankali ta fara komawa normal kafin daga baya ta ci gaba da baccinta jan motar suka yi zuwa can bayan gari inda za su samu mark din nan suka yi cinikin asara ya ba su naira miliyan ɗaya suka tafi suka bar mishi asara kallon asara mark ya yi sannan ya maida kallon shi akan asmita da ita ma take kwance a gefe tana bacci ga wasu ƙananan yara da su ma sun kai rai goma suna kwance suna bacci kallon asara mak yayi sannan ya maida kallon shi akan asmita da ita ma take kwance a gefe tana bacci ga wasu ƙananan yara da su ma sun kai rai goma suna kwance suna bacci nan ya fara shirin barin garin cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba sai dai mu ce asuba ta gari tashi unkulami din yayi ya ga babu asara tsakiyar su amma hakan bai dame shi ba saboda ya santa wata rana in ta riga su tashi tana zuwa faɗin ammi ko hajiya babba tashin anti amar yayi akan ta je ta yi sallah shi zai tafi masallaci saboda sun kusan makara mikewa ta yi tana salati lokacin da ta ga asara ba ta bed din girgiza kai ta yi kawai dai ta mike ta shiga toilet ta ɗauro alwala unkulamir kuma ya fice ya san su abbi suna jiran shi su je masallaci duk suna main falon gaba ɗayan su suka wuce masallaci. bayan sun dawo ma suka ci gaba da barci sai karfe goma suka yi wanka suka fito saboda i breakfast duk suna kan dining gaba ɗaya halin gidan banda mutum biyu asara da tajuddin shi ma bai jima ba ya fita ya zo ya zauna yau tsabar ruwan munafurci umma karima da bata cin abinci a dining don ta ga reaction din anti amarya yasa ta fito ita kadai sai murmushi take ba su fara cin abinci ba anti amarya ta zuba musu ido tana jiran ta ga fitowar asar amma shiru ba ma ita kadai ba duk wani da ke gurin ita suke jira abu ne ya ce ni kam abida asar ba ta farka ba ne murmushi anti amarya ta yi ta ce ai ta ma riga mu farkawa tana faɗin Amini. dago kai da sauri amin ta yi ta ce gaskiya yau ban ga idon asar ba kwata kwata ba ta zo min ba sai dai ko in ta kai wa hajiya babba ziyara yar dariya su kai kallon su ga baki ɗaya hajiya babba ta yi ta ce no rabona da asar tun daren jiya da muka rabu a dining ta zo faɗina ba cak lokaci ce ɗaya murmushin da ke kwance akan fuskar anti amarya ya ɗauke cak ta ce gaba ɗayan ku kun ce asar bata zo wajen ku ba to ina take kenan ganin tana kokarin ta tada hankalinta ne yasa abba ya ce kwantar da hankalinki da kin san asar fa yanzu ya kamata tana wani gurin abbas hafiz Ahmed ku je ku dubo min asara cike da bin umarni suka miƙe baki, ɗayansu su so ku suka rabu kowa ya fara duba inda ya kamata su kuma suna da sun ji shiru suna jiran dawowansu Ahmad da har yanzu ba su dawo ba anti amarya da hankalinta ya kasa kwanciya kawai so take ta ji an ce mata ga asara haka tajuddin ma ya rasa ganewa kan shi tunda dai ya tashi yake jin zuciyar shi yana yankewa yana tsinkewa yana da jin gaba ɗaya kamar wani abu yana faruwa da rayuwarsa bayan kamar mintuna talatin suka dawo suna haki domin dai zagaye ga baki ɗaya bishir Wasu kaɗai in aka ce ka yi an haɗa ka da babban aiki hafiz ya ce abbi ko ina mun duba a cikin gidan nan lungu da saƙo amma ba mu ga asara ba hatta masu aiki mun tambaye sun ce ba su ganta ba soma duk tashi tsaye su kai a matuƙar tashin hankali jin abin da hafiz ya faɗa ɗaura hannuwa aka anti amarya ta yi ta ce na shiga uku na ina asara ta shiga jawo ta hajiya babba ta yi ta rike ta tana karki damu za a ganta kin san gidan da girman gaske duk yadda aka yi tana ta wani gurin ne babu shiri daga manyan har yaran suka watsu aka fara neman asara babu irin neman ta da ba a yi ba amma shiru babu ita babu alamar ta a cikin gidan kusan awa ɗaya ana neman ta ba a ganta ba a falo duk suka yi aka yi cirko cirko kiran jami'an tsaron gidan Abu ya ce musu ko sun ga wani bakon fuska suka ce mishi su su dai karfe uku na dare suka tashi kuma ma basu ga wata alamar kan cewa an shigo gidan ba ana cikin haka kenan wata mai aiki da ita take shara a gidan ta shigo da gudu har kamar za ta faɗi murya na rawa ta ce ranka ya daɗe na ga wani takun tsasawo da ban yadda da shi ba tashi suka yi gaba ɗaya suka bi ta tun daga bakin ainihin faɗin gidan har zuwa cikin kamfan akwai sawun tafiya kusan na mutane hudu kuma sawun takalmin irin buɗin nan ne da alama akwai inda suka taka laka masu sani ma da alama akwai inda suka taka laka ba su sani ba hakan yasa shatin takalmin su ya bayyana hakan ne ya tabbatar musu da har a cikin gida aka shigo aka ɗauki asara amma babban abin da ya fi ɗaure musu kai shine wani irin bacci ne suka yi haka da har aka shigo aka ɗauki asara babu wanda ya san an shiga cikin gidan nan an ɗauke ta duk suna cikin tashin hankalin da ba zai iya faduwa a baki ba musamman ma anti amarya da take jin jikinta yayi mata nauyi sosai ga kuma zuciyarta da sai ta farfasa yake yi kamar ana watsa mata garwashin wuta akai daurewa kawai take amma har har ta fara ganin bibbiyu a haka a haka kamar wasa kamar gaske har aka ce awanni hudu manya-manyan jami'an tsaro masu mukami gaba an hallara a bishira hausai bincike ake lokaci ɗaya cikin umma da ammu ya fara kaɗa kogi alamar umma ta yi wa umma akan ta je ta samu ta binne wannan layin da boka mazau ya baya saboda dakatar da bincike faɗinta ta shiga ta buɗe loka da ta ije layar a ciki kamar wasa ta ga wayan babu komai a ciki neman shi ta shiga yi sama ko ƙasa amma babu shi babu dalilin shi hankalinta ya tashi ta rasa ina ta ɓoye zaman yan bori ta yi a ƙasa ta ma kasa fita daga ɗaki abin da ya faru shine bayan gari ya waye duk suna dining za su yi breakfast Kaltume ta shiga faɗin ammo Ammu saboda ta yi ta yi aikinta na yau da kullum da ta saba tana cikin yin shara kawai idon ta yi sauka kan laya ya shi a ƙasa kwata kwata ranta bai yarda da shi ba domin ta san mugun halin ammu tana tsoron kar ta cutar da bayan Allah hakan ne yasa ta ɗauke shi da sauri ta saka a hularta ta fita faɗin ta shiga kicin ta ɗauki kalanzir da ashana ta fito bakiya ta duba lungu da sako ta ga babu kowa ta fita da layar ta ƙona shi kurmus ta bar wajen ba sai da ta tabbatar da layar ta mutu ta share wajen gudun kar a yi zargin wani abu sai a sannan ne ma ta ya samu kwanciya ita ce ta aikata bayan anti amarya tajuddin ya fi kowa shiga tsantsan madaran tashin hankali gaba ɗaya ya fita hayyacinsa idanuwan nan nashi ya yi ja sosai ta eyeballs ɗin nan nashi da suka kasance golden sai da suka canza kala domin duk duniya in aka cire Allah da manzansa to fa asara ce mutum ta farko da yake matukar daukar so yake matukar haukar so yafi son ta sama da son da yake yi wa kanshi ji yayi gaba ɗaya komai baya mishi daɗi zufa ne yake zubo mishi ta ko ina ya ma rasa ina zai tsoma ran shi har yanzu ma ya ma kasa yadda da wai an sace asara bata gidan daga saran ya rufe idanuwan shi ganin ta yake tana yi mishi wani gizo runtse idanuwa yayi kawai dai a cikin wani hali yake yau bishara house babu laifi ai ba ba laifi yau bishara house ba lafiya su zoya suna faɗin ya Abbas suna koga. su Abbas ɗin kuma suna main part inda ake ta bincike Hajiya babba da Ami suna part din anti amarya suna lallashin da bata baki kan cewa insha Allah za a ga asara ita dai jin su kawai take amma tunaninta ya tafi wata duniya daidai da hawaye babu a idanuwa dama idan tashin hankali ya kai tashin hankali hawaye ma kanshi neman shi ake yi a rasa in banda ma girgiza kai babu abin da anti amarya take sai kukan zuci da take yi ta shiga wani hali tashin hankalin da ba zai misaltu ba abunka da masu hannu da shuni a ƙasar Najeriya nan da nan abu ya abinka da masu hannu da shuni a ƙasar Najeriya nan take duk wani hanyar shiga da fita da ke cikin Maiduguri an rufe babu mai shiga babu mai fita nan take aka fara yada hotunan asara kafafen sada zumunta ana cikiyarta da alƙawarin duk wanda ya samu mota za a bashi kyautar naira miliyan goma aka fara bincike da mai fita da mai shiga duka ana bincike kamar me kamar wasa tun safiya ke neman asala har karfe ɗaya na dare shuru shuru babu ita babu alamar ta gaba ɗayan su babu wanda ya isa ya iya sawa cikin shi babu wanda ya iya sawa cikin shi wani abu duk ba sa cikin natsuwar su washe gari ma aka yi neman duniyan nan an yi kuma har a lokacin ba a buɗe mai duguri ba domin duk inda ya kamata a ce ana bincike to ana yi ba a bar su suka zauna cikin natsuwar su ba gaba ɗaya ƙasar Najeriya an sa tsaro ana neman ta amma shiru ba a yi nasara ba a can kuwa gida yadda suka ga rana haka suka ga dare ƙananan yara ne kawai dai suka samu suka yi bacci waɗanda suka saka aka ɗauke ta ɗin duk suna zaune a falo sun yi tagumi sun yi jugum jugum har yara har ramama sai da suka yi hankalinsu a tashi an ta amarya kamar da magana tun jiya sai dai ta yi ta bin su da kallo kawai tana ta girgiza kai wannan shine magananta abi ne ya ce wa uncle hamid din ya kai ta ɗaki ta kwanta in ta ci abinci za a samu sauki riko hannuwanta yayi ya daga ta suka fara tafiya ji yayi ta tsaya kallon ta yayi ya ga ta zuba mishi idanuwa ga jinin da ke fita a hancin ta sai kuma ta saka hannuwa saitin ta idanuwan ta fara rufewa da sauri uncle hamid din ya rungumo ta jikin shi yayi daidai da daukewar da numfashin ta yayi cak a lokacin ko rasuwa ta yi koya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kamar yadda kuka sani wannan labarin yana kan tafiya a sunan labarin kamar da kuka sani ashe za mu gana a wanda ya samu rubutu daga gurziya fasiya mrs isham yar lelen jarumai na writers Jarumai Writers Association da ke dandalin marubuta. Wacce ta rubuta muku littafin ni da feshin ɗina wanda ya shahara ya yi suna ba kaɗan ba. Duka labarin kamar dauka sani wannan taɓi ne daga cikin ashe za mu ga juna ko ashe za mu gana duk abu ɗaya yake nufi. Ah, ku dai kawai dai ku bi ni a cikin littafin nan domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa har kullum ni ne naku Sadiq namiji wani shugaban bare bare kada ku manta comment ɗinku sharing ɗinku a da yawan yin magana akan daɗin labarin shi zai bani dama in ci gaba da karanta muku baya tsayawa amma in kuka ce a'a labarin ba daɗin shi kenan sai mu ci gaba da karanta Ah, na fa manta ban ce muku littafin karsashi da kuka matsa fa yana fa kan hanya na marubuciyar handa, Ita ce ta zo muku da littafin ta mai suna karsashi wanda ai kuma kun san abin da ke cikin labarin ko? ba na taɓa gaya muku ba to yau kan dai zan kawo muku labarin